Assalamu alaikum yan uwa barkamu da sake kasancewa da ku a sabon shirin namu da muke leƙa kasuwanni muna kawo muku abubuwa masu ban mamaki masu tafiya da zamani. Barkamu da sake kasancewa da ku. Da fatan bara ku manta da subscriber ba. Yau mun ɗauko muku wani ƙaramin waya da ake kira kashado mai abun mamaki wanda gashi nan zaka ganshi ɗan ƙarami duka bai wuce da kaɗan ma ya wuce da ce babban yatsa amma sai abubuwa masu ban mamaki kamar babban waya gashi nan ɗan ƙarami ne kana ganin shi amma aikin da yake na manyan waya ne. kamar da za ku gani gashi nan nan yanzu an kunna shi kaga ya rubuta sunan shi a fuskan ka shado yadda kake gani gashi nan a cikin tafin hannu da kaɗan ma ya wuce girman babban yatsa ku biyo mu cikin bidiyon nan dalla dalla za mu nuna muku abubuwa masu masu amfani masu kuma ban mamaki a cikin wannan wayan insha Allah ku biyo mu kamar da kuke gani wannan shine kwarin shi idan ka siyo daga kasuwa zaka gan shi gashi nan a rubuce kala kala ne bancin kalan nan akwai wasu kalolowa ma sai kalan da kake so ba wai kala guda ne ba kamar yadda za ku gani gashi nan ana buɗe shi a cikin kwalin shi wannan sabo ne kan da ku gani gashi nan an bude shi ya taho da abubuwa da duk wani abu idan ka siya sabo suke zuwa da shi kana gani gashi nan shi ɗin kanshi a cikin gidan shi a ajiye kana gani an fudda shi ga nan socket ɗin shi ga wasu abubuwan da zaka makala a kunne abun dai baka mamaki matuka idan ka tsaya ka kalli bidiyon nan daga farkon shi har ƙarshen shi sannan muna roƙon ku da ku danna mana subscribe kamar da kuke gani wannan shine iyakacin shi da zaka sa a kunne shi ba ruwanka da iyafis ɗin shi ya tsinke ka sayo wata kokowa ne shi iyafis ɗin shi baya tsinkewa sabida an mishi aiki na musamman bari ku kalla ta mai kallo dai mamaki ya ce ta da a ce iyafis ma'ana sun ma baya tsinkewa ya lalle wannan sun man shi baya tsinkewa iyafis ɗin shi baya tsinkewa tsaya ku kalla kamar da kuke gani wannan abin shi da kama kala a nan bayan ɗan sifika nan da kake gani shi yake yin kamar zaman iyafis ɗin nashi sai wannan ɗan roban da za ka sa a abun nan makala shi a kunne saboda kunne ya ji ciwo ko wasu abubuwa kare kariya ne ga kunne wannan da kake gani kamar da kuke gani ku biyo mu cikin bidiyon nan dalla dalla da mu gura muku komai shi ɗaya bayan ɗaya insha Allah to kuna gani gashi nan an sa shi to abun da dai baka mamaki shi wayan kanshi shi da ka makala a kunnenka ka tsaya ka saurari sautin ka ko kira ko wasu abubuwa ba tare da takura ba kuma ba tare da ka haifar gaban cewa kurwayan ya rikito ya faɗo daga kunnenka ba kamar da za ku gani gashi nan wai ya gama saituwa kuna gani to yanzu za mu gwada muku yadda ake makala shi a kunne ku biyo mu kamar da kuke gani gashi sai ka makala shi a kunnen ka haka ko da waka ka kunna ko da kira ne kake yi da ka yi aikin ka cikin sauki ba tare da takura ba amfanin wannan wayan kenan kamar yadda muka sani yan uwa cewa idan dai har aka ce waya karama ce kamar yadda muka sani a da ba ta dauke da memory idan dai har waya yar karama ce to wannan wayan ta sha bamban da sauran wayan duk da karancin dinta da kake gani tana ɗauke da memory da ka iya mata kowane irin memory ta ɗauka shi sa muka ce muku 'yar ƙaramin waya mai babban aiki kamar yadda kuke gani a gefen nan dan gefen nan da kuke gani waje ne da za ka sa sim card ɗinka ana buɗe shi cewa mai kallo gaskiya wannan wayan dai baka sha'awa an da hali za su wace ce da ce ka mallaki naka kamar yadda kake gani gashi nan dube shi ɗan ƙarami da shi amma sai ayyuka masu amfani ayyukan shi duka dan ka kula na manyan waya ne ka duba amma duka duka ko tsawon yatsa bai kai ba abun da ya baka mamaki wannan da ya baka dama idan kana aiki ma ba tare da ka yi takura sosai ba da ka yi tafiya ko ina da wayanka ka dube shi dubi karancin shi kwata-kwata sai ka ce wani dan karamin abin wasan yara dai amma duk da haka sai aiki irin na manyan waya dan uwa kamar yadda kake gani gashi nan idan ka ganshi a cikin tafin hannu abun da ya matukar baka mamaki da ka ganshi dan ficici da shi da idan aka ce ma waya ne ma a tsammanin ka kai bare wasu ayyuka irin wanda suka dace ba daga kira sai kira a tunanin ka kenan ka duba idan ka rike abin ka hannu an ba ka nuna mutum babu wanda zai san cewa kana rike da waya to amma wannan ita wayan nan kana rike da babban waya ko ina kake rike da ita kana rike da babban waya don tana ayyuka masu ban mamaki don haka cajin ta baya saurin ɗaukewa kuma za ta ma duk wasu ayyukan da kake so an waka kake sauraro an waka kake so ka saurara a ciki da sauran wasu abubuwa ne ko da kira da aka yi da aka iya sa bobi irin yadda kake so ka duba yanzu wannan an kira wayan ka duba yadda yake yi wannan shine asalin fuskan shi da yake nuna wa idan aka yi kira kaga ya nuna cewa akwai wani miss a cikin wayan kenan sannan kuma yan uwa shi wannan wayan da kuke gani yana dauke da bluetooth da aka iya tura abu a tura ma kuma ba tare da tangarda ba yana da matukar ayyuka masu ban mamaki shi yasa muke ce muku yana da ayyuka irin na manyan waya yan uwa mun gode da kallon wannan bidiyon namu da kuka yi muna godiya sosai sannan muna roƙon ku da ku yi sharing din bidiyon mu zuwa group ko da whatsapp ko da na facebook ne idan aka ce sharing ma'ana turawa ko da group din facebook ko da na whatsapp muna godiya insha Allah haka shi dai kara mana kwarin gwiwa mu dinga leƙa kasuwanni muna gwada muku abubuwa masu ban mamaki da suka fitowa sabi ba ma waya kaɗai ba duk abun da ya fito sabi insha Allah da mu muku bayanin su a wannan channel din namu tare da dauko muku bidiyon su masu motsi don ku fahimci yadda ake amfani da su mun gode mu kasance tare da ku insha Allah muna tare yan uwa sannan muna roƙon ku da ku yi mana komai ku faɗa mana ra'ayinku an bidiyon nan ya burge ku